Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan la'asariyar Laraba 25 ga watan Oktoban shekarar 2017 kan mitoci da suka hada da 16, 21, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalol da Niya. sai kuma alfa radio a birnin kuma sun gana yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Assalamu alaikum jama'a, Baba ya koma ƙeri ne tare da Maryam Dauda za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai. Kotun kolon kasar Kenya ta gaza sauraron karar da aka shigar akan neman ta ɗage zaben shugabancin kasar da ake shirin yi. Hakan ya share hanyar gudanar da zaben gobe Alhamis idan Allah ya kai mu. Ƙungiyar Tarayyar Turai ta sanar da shirin bada agajin jin na dala miliyan 124 ga kasar Sudan. Fadar shugaban Amurka da shugaban majalisar dattijai sun yi ƙoƙari su ɗinke barakar da ke ƙara faɗaɗa a jam'iyyar Republican mai mulki. To ko bayan kun gama jin labaran za ku ji cewar ana nan ana ci gaba da ɓata kashi tsakanin mayakan Boko Haram da jami'an tsaro a jihar Yobe bayan wani harin kunar bakin wake da aka kai a jiya Talata wanda ake zaton 'yan Boko Haram ɗin ne suka kai. muna kuma da rahoto a kan wani taron kasashen afirka ta yamma wanda suke gudanarwa a ƙasar senegal na ganin an kawo ƙarshen auren da 'yan mata da wuri-wuri, wanda hakan na addaban tattalin arzikin yankin to sai kuma rahoto a kan ƙoƙari da hukumomi ke yi a najeriya na ganin an kawo ƙarshen haɗuran kan hanya da kuma mutuwa da mutane suke yi a kan hanyoyinmu Muna kuma ɗauke da ainihin shirin na, na himma ba ta garago na Ladan Ibrahim a yawa, sai kuma saƙonni da kuka aiko mana, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Kotun ƙolin ƙasar Kenya ta gaza sauraron ƙarar da aka shigar akan neman ta ɗage zaben shugabancin ƙasar da ake shirin yi Hakan ya share hanyar a gudanar da zaben gobe Alhamis idan Allah ya kai mu. Wani babban alkali David Maraga ya faɗi cewa cikin alkalai bakwai da ake da su biyu ne kawai suka je kotu. Hakan ya gaza adadin alkalai biyar da ake bukata don yanke hukunci. Wani alkali kuma ya ce na naɗen jami'an hukumar zaɓe da aka yi don zaɓen na gobe ba bisa ƙa'ida aka yi su ba. sai dai hukumar zaben kenya ta ce naɗe-naɗen na bisa ƙa'ida kuma jami'an za su gudanar da harkokin zaben shugaban ƙasa gobe shugaban wato kungiyar tarayyar turai ta sanar da shirin bada agajin jin na dala miliyan 124 ga ƙasar sudan majalisar zartarwar tarayyar ta faɗa a yau litinin ranar litinin cewa za a yi amfani da kuɗaɗe wajen samar da bukatun gaggawa kamar abinci da ruwa da tsabtace muhalli da kiwon lafiya da ilimi da kuma taimakawa mutane da alatilas suka guje wa gidajensu da garuruwansu da unguwanninsu da suka karbe su a lokacin da ya kai ziyara a kudancin birnin dafur ministan ayyukan jin kai da kuma magance fitintinu christophers wato christos Landis ya faɗa cewa taimakon agajin na da muhimmanci don taimakawa bukatun 'yan sudan da suka rasa muhallansu da kuma 'yan gudun hijira da suke makwabciyar kasar sudan ta kudu a cewa majalisar ɗinkin duniya mutane miliyan hudu da dubu ɗari takwas ne suke buƙatar jin kai a sudan kuma yawancinsu suna yankin dafur kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc fadar shugaban amurka da shugaban majalisar dattijan kasar sun yi kokari su ɗinke barakar da ke ƙara faɗaɗa a jam'iyyar republican mai mulki sabuwar rashin jituwar da ta kunno kai a majalisar ita ce lokacin da sanata jeff flake na jihar arizona ya cicciki halayyar shugaba trump ya kuma sanar da cewa ba zai sake tsayawa takara ba a shekara mai zuwa idan allah ya kai mu. Mr. Flake wanda wannan shine karansa na farko akan wannan mukamin wanda kuma ya yi aiki a majalisar wakilai na tsawon shekaru goma sha biyu ya ce batan basira ne babba a yi shiru yayin da ake ruguza al'adu da muhimman abubuwan da suka haɗa kan Amurka yayin da kuma tunanin da ake amfani da harfa arba'in wajen rubuta su a shafin Twitter ke barazana ga ƙawance da yarjejeniyoyin da ke tabbatar da zaman lafiya a faɗin duniya. Flake ya kara da cewa jam'iyyar Republican ta daɗe tana yaudarar kanta akan cewa Trump zai yi abin da ya dace. Da yake mai da martani a shafinsa na Twitter, shugaba Trump ya ce, Sanata Flake da Koka sun gane cewa ba za su ci zaɓe ba, shi ya sa yanzu suka fara yin baƙaƙen maganganu. A hukumance an sanar da sake zaben shugaban ƙasar China Xi Jinping wa'adi na biyu a matsayin shugaban jam'iyyar Communist a yau Laraba. shugaban ɗan shekaru 64 da haihuwa ya tsaya tare da sabbin mambobin kwamitin zartarwar ƙasar su biyar a zaurin ginin majalisar ƙasar da ke beijing bayan da kwamitin da ke kula da harkokin jam'iyyar communist ya zaɓe su cikin sabbin mambobin kwamitin har da zawo leji wanda ya karbi jagorancin kwamitin da ke kula da harkoki da ladabtar da jam'iyyar daga hannun mr wan kishan wanda ya jagoranci shirin yaƙi da cin hanci da rashawa na shugaba Xi Jinping. Memba ɗaya hatak da ya dawo daga kwamitin zartarwar jam'iyyar mai mulki tare da shugaba Xi shine Prime Minister wato Lin Kingan, ɗan shekaru 62 da haihuwa. sauran mambobin su ma 'yan shekaru 60 ne da haihuwa hakan ya bar jam'iyyar ba tare da wani wanda zai gaji ko kuma zai mai gurbin shugaba zin shimfin ba idan wa'adinsa ya kare a shekarar 2022 kwararru dai sun ce kasancewar babu mai wanda zai gaji jam'iyyar na nuna cewa yana yiwuwa zan shimfin ya kara zarcewa A Somalia wani abin ban mamaki ya faru sa'o'i kaɗan bayan wani mummunan harin bom da ya auku wanda ya kashe mutane 358 tare da raunata ɗaruruwan wasu mutane a birnin Mogadishu ranar 14 ga watan nan na Oktoba. Ɗaruruwan mutane sun garzaya asibitoci don ba da gudunmuwar jini. Wannan wani abu ne da aka saba gani a ƙasashen yammacin duniya bayan aukuwar wani bala'i kamar mahaukaciyar guguwar tekun da ta fatattaki birnin houston da ke nan amurka kwanan nan amma a Somalia, kasar da kusan kullum tana cikin rikici da nuna kyama da tsoron allura da samun karancin jini na cikin abubuwan da suke hana yawancin mutane ba da gudunmuwar jini a sakamakon haka kasar ba ta da isassun wuraren adana jini fiye da shekaru 20 kenan yanzu kuma nauyin bukatar yi wa mabukata ƙarin jini ya dabaibaye asibitocin ƙasar amma a wani namijin ƙoƙarin canza waɗannan ɗabi'un da wata ƙungiyar likitoci matasa suka yi ya taimaka a lokacin da aka kai harin ta'addanci na baya-bayan na a ƙasar sai dai an mai da wasu masu so su ba da gudunmuwar jinin da yawa gida saboda asibitocin ba su da wurin adana jinin da ba sa bukata nan take amma matasan likitocin sun yi amfani da wannan damar wajen yi wa masu neman ba da gudunmuwar rajista ko za a buƙace su nan gaba likitocin suka yi wa wannan tsarin lakabi da ma'adanar jinin je ka dawo labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc to madalla biyo bayan wani hari da aka kai a jihar yobe wanda ake kyauta zato 'yan kungiyar boko haram ne suka kai wannan wato harin wakilinmu hassan mai na kaina ya tattauna da grace alheri abdu akan irin halin da ake ciki wanda hukumomi suka tabbatar da cewa ana nan ana bata kashi tsakanin mayakan boko haram da kuma wato jami'an tsaro a yankin wato ɗazu kwamishinan 'yan sanda na jihar yobe abdulmalik sumonu ya bugo min waya inda yake gaya min cewar da gaske 'yan boko haram sun kai wani hari a ƙauyen sasawa kimanin kilomita kamar ashirin zuwa ashirin da 'yan kai daga cikin garin damaturu hmm. amma ƙauyen yana cikin karamar hukumar tarmuwa ne ga waɗanda suka san jihar yobe ita kanta tarmuwan daga karamar hukumar damaturu aka kirkire ta so su waɗannan mayakan boko haram sun kai hari a wurin kuma an ba da labarin sun kashe ma wasu jami'an tsaro a wurin amma da yake kamar da shi kwamishinan 'yan sanda ya gaya mun ya ce sojojin najeriya a yanzu haka magana ke da ke suna nan suna aikace-aikace a wurin saboda haka yanzu ba za a iya cewa ga adadin mutanen da aka kashe ba ko kuma ɓannar dukiya da aka yi sai bayan da aka kama wannan aikace-aikace na su jami'an soji a wannan wuri. To wannan yankin yana ɗaya daga cikin wuraren da aka yi fama da tashe-tashen hankula a lokutan baya ne ko kuma hare-haren ƙungiyar Boko Haram dinnan nan? eto eh ga waɗanda suka san jihar yobe sosai shi wannan ƙauye sasawa yana nan a kusa da damaturu sannan kuma ana iya shigowa wannan ƙauyen daga gamdu da ke cikin karamar kumar kaga a jihar borno saboda haka kamar ƙauye ne wanda yana da baki biyu daga jihar yobe za a iya shiga cikinsa daga jihar borno za a iya shiga cikinsa kuma a ma 'yan boko haram din sun ɗan takawa 'yan hare-hare nan da can amma bai kai matsayin da za a ce sun kame garin kamar yadda suka mamaye kana hukumin guji ba da gulani daga kudancin jihar ba wanda yake inda suke kan iyaka da jihar borno amma dai kwa ɗauke gaskiya in an kawo hari a wannan garin ga waɗanda suka san yobe ɗin ba wani abin mamaki ba ne domin kasancewar wurin yana kan iyaka da borno da kuma yobe wato ana shigowa wurin daga gamdu kuma tsakanin damaturu da gamdu ɗin duka bai wuce kilomita talatin zuwa arba'in ba hakan nan sannan tsakanin ƙauyen da cikin garin damaturu da take da wuce kilomita ashirin shi ma da yan kayakan nan ba so haka wannan ba zai zama da mamaki ba dan an kawo wannan hari din To babu shakka sakamakon hare-haren kungiyar Boko Haram din nan mazauna yankunan da suke makwabtaka musamman da wuraren da suka yi fama da tashe-tashen kungiyar sukan shiga halin ni su suma wannan hare-hare ko ba kai musu kai tsaye ba yakan shafe su ya rayuwa take a wannan ƙauyen shi musamman. Eh to gaskiya tun lokacin da dakarun Najeriya suka murkushe 'yan kungiyar Boko Haram a dajin zambisa kusan ma gaba ɗaya jihar yadda a ce an ɗan samu dama-dama in ji ka ɗauke irin hari nan da can da ake kaiwa kamar a can kana hukumin guji ba da gulani waɗanda suna iya kama da dajin zambisa daga wancan ɓangare ɗin amma daga wannan ɓangaren kin san kuma jihar yau tana iyaka da jamhuriyar Nijar sannan kuma daga wannan wurin akan tafi can bangaren arewacin jihar inda ake shiga Nijar daga mai nasarowa sannan kuma daga wancan karamar kuma ta gaidan ɗin ita ma tana iyaka da wasu kano kuma na jihar Borno saboda ka duk dan wannan zirin gaskiya ba za a rasa cewa akwai mafaka ko da kaɗan kaɗan ne na su waɗannan mutane ba. Yawa to mun gode za mu yi dakon ƙarin bayani dangane da wannan lamarin idan har ka samu an ka samu wani karin haske game da wannan hari kamar yadda shi ya maka alkawari. Eh shi haka eh shi kuma shi na sandan ya ce ma lalle zai bugo min in an samu ci gaba sannan kuma daga bangare na zai ci gaba da tuntuɓar hukumomin sojan Najeriya. To mun gode kwarai da gaske. to ma la a gaida hassan maina kaina da wannan jawabai ko kuma wato bayanai da ya mana afirka ta yamma ita ce kan gaba wurin aurar da 'yan mata da wuri fiye da sauran sassan nahiyar afirka kuma ita ce ta biyu a duniya bayan yankin kudancin asiya kawar da wannan al'amari zai kawo wa yankin afirka ta yamma ɗimbin amfanin tattalin arziki masana ne suka bayyana haka a wurin wani muhimmin taro da ake gudanarwa a senegal a wannan mako na karfafa gangamin kawar da aurar da 'yan mata da wuri galadan ibrahim a yawa da fasarar rahoton wakilin muryar amurka sophia christensen daga birnin dakar kudanci da tsakiyar afirka su ne suka fi kowa yawan auren wuri a nahiyar afirka kuma wannan yankin ne na biyu a duk duniya baya ga kudancin asiya idan aka sake duba wannan al'amari to zai haifar da tattalin arziki kwarai da gaske wannan shine ittifakin da masana suka yi a senegal a cikin wannan satin a yayin wani taron da su gudanar a kan yadda za a shawo kan wannan matsalar cewa take yi akwai babban biki amma ba zan iya zuwa ba na ga sauran jama'a sun tafi ni dai sai na tafi bayan gari na tsaya ta gane cewa tana ɗauke da juna biyu ne kuma yayanta sun goyi bayan shawarar ta yanke cewa za ta rabu da mijinta amma za su ɗauki ɗanta bayan ta haife shi sai dai wannan ya jefa rayuwarta cikin damuwa ta ce baya ga rabuwa da mijin nata sai ta ji ta yi ƙasa a gwiwa game da komawa makaranta domin ba ta son ta ga tana aji ɗaya da ƙanwanta wannan ne ma ya sa take ganin gumma ta tsaya gida ta rika taimakawa mahaifiyarsu wannan ne ma zai sa daga baya ta bar ƙauyensu da ke gunduman fatik a kudu maso yammacin kasar senegal wanda daga karshe zai sa ta ci gaba da kasancewa tana gararamba a kan titi a wannan gari wakilin wannan gidan rediyo ya gamu da kadi a wani wuri da ake kira maison ross wanda wuri ne da yake matattaran 'yan mata da sauran wasu mata da ke wajen birnin dakar eh, dai kadi ya shekaru ashirin 23 ne kuma kusan yanzu ana iya cewa harkokin rayuwa sun takaita mata masana dai sun taru a ƙasar senegal domin tattauna wannan batu na auren wuri tare da duba irin tasirinsa ga tattalin arziki ga jama'a musamman waɗanda ya shafa kai tsaye ƙasashen yammacin afirka da kuma afirka ta tsakiya waɗanda su ne wurare biyu daga cikin ƙasashe shidda daga cikin goma waɗanda suke da yawan wannan matsala a duk faɗin duniya kamar yadda hukumar unicef ke cewa daga cikin aure goma hudu daga cikinsu na 'yan ƙasa da shekarunsu bai kai goma sha takwas ne ba. A sakamakon sabon binciken da a gudanar, Babban Bankin Duniya ya bayyana cewa daga yanzu zuwa shekarar da talatin ribar da za a samu a iya samu sakamakon kawo ƙarshen auren wuri zai kai sama dala biliyan sittin ga ƙasashen yammacin Afirka da ma tsakiyar Afirka. Binciken ya bayyana cewa yayin da suka yi auren kafin su kai shekaru goma sha takwas ga bisa dukkan hasashe za su samu yara fiye da adadin da ya kamata a ce sun samu a tsawon rayuwarsu don haka wannan yana taimakawa wajen rage karin adadi da kuma yaran da za su haifa kuma hakan zai yi matukar tasiri ga yawan jama'a a duniya don haka me zai faru idan hakan ta kasance kenan zai kara haɓaka tattalin arzikin ƙasa babban bankin duniya ya kintata cewa daga yanzu zuwa shekara talatin gwamnati za ta ga alfanun wannan domin ko za a samu ƙarin sama da biliyan biyar a kowace shekara kawai yanzu dai kasashen yammacin afirka hudu ne da afirka ta tsakiya suka samar da dabarun kawo ƙarshen wannan lamarin waɗannan kasashen ko sun haɗa ne da najeriya burkina faso ghana da kuma chadi to ma da ladan ibrahim a yawa ke aka saurara da fasarar rahoton wakilin muryar amurka wato sofiya sai kuma wannan labari da ke nuna cewa kokarin da ake na kawar da haɗuran ababen hawa a najeriya na ci gaba da zama babban kalubale direbobi a najeriya dai sun koka a kan matsaloli da suke fuskanta na wato wurin karban lasisi na izinin toki a najeriya da ma wasu batutuwa da dama akan kokarin ke haɗura wakilinmu baban gidan jibrin ya tattauna da wani babban jami'in wayar da kai a hukumar wato kiyaye haɗura a najeriya suka tattauna a cikin wannan rahoton da za ku ji. wata matsalar da ake fuskanta shine batun mallakar lasisin tukin mota mm. 'yan najeriya da dama suna kukan cewa sun bukaci ko sun rubuta sun cika fom na neman wannan lasisi sun je makarantun da aka ce su je na koyon tuki amma sai ka ga an shafe watanni wasu ma har shekara suke cewa ba su samu lasisi nan ba ba su samu lasin ba kwata-kwata ko ko ba samu eh, ko tamfarari ba eh akan ba su tamfarari amma kuma su ce a ce tamfararin ko wata biyu ne kawai wa'adinsa kuma ya kare da a samu ba to eh wato matsala ta san ba a rasa eh, matsala irin ta na'ura kamar yadda ake magana ba ba mamaki irin wannan ne amma yawanci gurare da dama akan yi kokari ko kuma eh, ma'aikatan da suke buga lasin suna suna yin kokari su tabbatar cewa sun ba wa mutum cikin wata biyu wata uku nan da aka alkawarin za a bashi inda kuka ga aka samu wannan matsala wurare ne da aka samu matsaloli a baya na network ko na rashin wadatattun kayan aiki sai an yi kiliyarin waɗanda suka yi nasu na baya aka babba su tukunna kafin waɗanda aka yi musu yanzu a ci gaba da basu to wannan shine abin da yake kawo tsaikon har yanzu kamar yanzu hukumar ku tana da adadin kamar yawan hatsarin da ake da ya faru a Najeriya kamar na shekara ɗaya da ya wuce ko fiye ma eh duk shekara muna da kididdiga eh, eh, wato statistics na haɗarurruka da suke faruwa a Najeriya kama da yawan motoci yawan mutanen da suka ji ciwo yawan mutanen da suka rasu da yawan haɗarurrukan ma da aka yi. Alal misali shekara ta dubu biyu da sha biyar da shekara ta dubu biyu da sha shida yanzu haka ina tare da bayanan in kana so zan iya baka. To shekara ta dubu biyu da sha biyar mun samu yawan haɗura guda ɗari uku da biyu a shekara ta dubu biyu da sha shida kuma mun samu afkuwar haɗarurruka ɗari uku da arba'in da uku kaga kenan idan ka duba shekara ta dubu biyu da sha shida mm. ta fi yawan haɗarurruka da haɗari guda arba'in da ɗaya asarar rayuka kuma mm. a shekara ta dubu biyu da sha biyar an samu hasarar rayuka guda ɗari biyu da tamanin da uku a shekara ta dubu biyu da sha biyar inda a shekara ta dubu biyu da sha shida aka samu asarar rayuka na mutane ɗari uku da hamsin da uku kaga an samu bambanci na saba'in da biyar yawwa to eh, yawan mutanen da suka ji ciwo kuma muna da mutum dubu ɗaya da ɗari uku da casa'in da ɗaya a shekara ta dubu biyu da sha biyar a inda a shekara ta dubu biyu da sha shida muke da dubu ɗaya da ɗari biyar da ashirin da uku yawwa to wannan su ne alkaluman da muke da su. To wasu na ganin kamar yawan hatsura a Najeriya ya fi kowane cuta ko kuma annoba da ake fuskanta a ƙasar nan kisan al'umma kuna da masaniya haka ko kuwa? eh gaskiya ne wannan bincike ne da hukumar ke hadira ita ta gudanar ko kuma masana suka gudanar hmm. lalle kan hadari a Najeriya ba a Najeriya ba kasashe namu irin namu masu tasowa yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke cin lafume eh, rayukan jama'a sama da kima sama da cutar da ake cewa cutar eh, kanjamau to wani mataki hukumar ke ɗauka bisa la'akari da wannan ƙididdiga kamar abun na karuwa ne ba ku tsoron watakila wannan shekara da muke ce abun ma ya zarta na bara a insha Allah ba zai zace ba saboda an ɗauki matakai da yawa misali kamar a shekarar da ta wuce kaga ba amfani da eh, wannan na'ura mai takaita gudun ba sannan mun dage wajen wayar da kan jama'a da ilmantar da su fiye da shekarar da ta gabata sannan patrol activities mu ma duka dai komai an karkara an samu ci gaba da sauran yana ɗaya daga cikin abin da ya janyo watakila ban tabbatar ba daga eh, majiya mai karfi ba wannan hasashe ne a an nawa a rana na dan adam wataƙila irin abubuwan da aka yi fama da su shekara ta dubu biyu da sha biyar eh, kamar eh, abubuwan zaɓe da wannan eh, rigima ta yan boko haram da sauransu da sauransu ta yi suna cikin abubuwan da suka sa aka samu karuwan haɗarurrukan da ke sun ci a shekara ta dubu biyu da aka samu wannan bambancin amma wannan shekara da aka fuskanta da muka shigo kamar muna ganin kamar dai abubuwan sun ɗan yi sauki to shekara ta dubu biyu da sha shida ne aka fi samun karuwar haɗarurrukan ko da wannan shekarar dai muna iya bakin kokarin mu ga an abin nan ba ni da cikakkiyar bayani na abubuwa na first quarter din nan da muke ji kaga wannan watan ne kwata ta farko za ta kare saboda haka ba mu gama tattara bayanai ba amma mu sadan abubuwan da muke da shi a ƙasa bisa ga dukkan alamu wannan shekarar ba za ta kai shekara ta 2016 ba Allah ya yarda wurin tsara rayuka da sauran abubuwa idan kunne ya ji dai an ce jiki ya tsira kuma a dawo lafiya baban ya jibrin amurka daga Legas. Gaida baban gida Jibrin. ba waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu karfe 11 kenan da minti 22 ga shirinmu na gaba. Imma ba ta ga rago. Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu saurara da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da muke tattaunawa da Alhaji Babu Libya dan asalin kasar Ghana. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne inda bakon namu ke muna magana akan iyalinsa. Sai lokaci ya kawo jiki. Yau kuma za mu dora ne akan bayanin yadda tsarin aikin da yake yi na wanda ya kira parking na motoci. Na nemi ya kara mana haske game da wannan irin aiki. wato wannan aiki yadda yake ne dai wato mutane ne in sun fito kowa su gidajen shi masu harkoki masu sana'a suka shigo kowa zo ya shigo da mota ya ajiye akwai pricing da ake biya yana sowa ga eh, lokacin da kake son ka saya awa ɗaya ne awa biyu ne awa uku ne duk kowane lokaci dai duka ke so ka zo ka akwai adadin kuɗin da za ka biya to haka muke ciki muna dabara dai haka da su haji ya kai wanga lokaci to har yau kuma haka muke ciki to wurin nawa ne ne wurin dai na companies ne companies ke da shi to lokacin da na zo masu farkon company ana ce da su system parking su ma suna nan suka suka sayar ma wani company amco na wurin amko kuma suna nan suka suka sayar ma wadansu abm yanzu haka a takaice da abm abm nake aiki na dai the same place amma companies uku kenan su suka sai wajen na wurin hayyau yau duk kana nan wurin na nan wajen hayyau eh an girma kenan cikin wannan kamfani to haka ne ko sosai yau ne shekara ashirin kenan ina tare da su da yake ba abu ne da aka saba gani a gida irin wannan da kake yi ba. Yawwa ba shi haka gida. In za ka irin wannan aiki gida sai ka je inda ya sunan shi akwai yadda muke kiransu gida inda motoci da yake ake fasinja mm. suke shiga za su wanda zai su je abin ga eh, lagos mm. maiduguri kaduna a zaria to garaji muna ce mai garaji gida ko mm. eh, eh, kamar aikin kamisho kenan a gida kamar aikin kamisho a gida to amma shi na nan yadda yake short time short term package ne su wanga ya park lokaci awa hudu ne awa biyar ne awa shida ne to ka gani To, eh. ya ake biyan ya ake biyan ka a kamisho ake biyan mutum ko kuwa a albashi? Albashi, albashi. Bayan kowane sati? Albashi, bayan kowane bakwai biyu. Namu, a kowane su da da kowane sati ne aka zo aka mai da shi kowane bakwai biyu. Sai sa cikin wata dai an biya ka tuwucin nan dai wato ana biyan ka kudin ka kowane bakwai biyu albashin ka za a biya ka. Eh, alhaji baba libya ka kwashe kusan shekaru ashirin ko sama da haka a kasashen waje tunda ka yi zama a london gashi yanzu kana nan shekara goma sha tara da wani abu eh. Eh, mu magana a nan a cikin amerika ya ka ga rayuwa a nan cikin amerika wato mm, rayuwar amerika shi dai ga yau sai in ce in an ce maka kai ɗan ƙasa ne ko ɗan kai citizen da west citizenship bambanci kabila dai akwai shi ko'ina akwai shi nan amerika to amma har dai ka samu ka iya zaman kanka ba ka shiga cikin wani matsala ba ba damuwa ba ka damu kowa ba kowa bai dame ka ba allah ya anshi ibadanka allah ya anshi addu'anka allah ya kiyaye ka shiga cikin mugun hanya hankalinka kwance a nan to koya aka yi dai zaka so ka gyara ka yi wani abu daga gida ko ka yi dan gina dan bukka ka wurin baccinka ko ka shirya wani sana'a da kake so zuwa gaba nan za ka iya ka samu wannan rayuwa yau zaman da duniya ke ciki don ba kai kadi ba ne don ina da experience na je ina london na gani hmm. na gan shi daga holland ka je ka ga turawa ma ana kwanci american embassy ana kwana ana neman visa duk a shigo america ko za a zo nema ne to shi sa an zo nema ana samu an zo ana samu ana samun biyan bukata to ka gani to kuma yau ka san lokacin tahiya amma ba san lokacin komawa ba to shi yasa ya kuka saurar har yau muke zaune cikin kasar nan amma in ka ce don koma gida in na samu in koma gida ma bar gane ma in koma sokoto inda na zauna da ma da shi ce maka eh na so haka to amma zaka je ka zauna yanzu a halin yanzu halin Najeriya take ci ko ganan sai me zaka je kai to question na ni ku shi nake da shi nake tambayan kai na ko da mm. lokaci amma ba wani daban ba kakka je ka zauna a gashe ba mai a da ba romo to ka irin tan kenan to kana nuhin kenan abubuwan rayuwa kamar nan suna da sauƙin samuwa idan aka kwatanta shi da gida musamman a halin eh, yanzu eh, eh, abin da yasa lallai ko ka aje shi daidai daidai saboda ka ga nan yau in ga kai mai cin abinci ne ko yaya rayuwanka yake ka shirya su zaman nan in ka lura da zaman nan da gida in ka ce rigan one dollar za ka iya sai ka saya nan za ka same shi in ka ce na hundred dollar za ka iya sai ka sa za ka same shi ya fito ga albashin da kake samu da irin karfinka abin da zai fi karfinka a gida sai ga nan in dai ka yi aiki ba zai fi karfinka ba to amma da yake nan watakila za ka samu aikin yin da gida ba za ka samu abin yin ba to shi ke kawo yawancin lokaci mutane da dama sai ga an zo an jima ba a ce gida ba. To muna fatan mu tafi gida idan mun kammala aikin mu Alhaji Baba kuma dakata a nan. A cikin shiri na gaba ka ci gaba da yi muna bayani. Masu are yau ma kamar kullum domin ko lokaci muna abin da ya saba sai a cikin shiri na gaba za mu dora yanzu a madadin bakon namu Alhaji Baba Libya da Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin ni Ladan Ibrahim ya ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. To madalla gai da ladan Ibrahim a yawa sai dai jama'a kuma muna aikin afuwa yau ba za mu iya kawo sakonnin ku ba kuma ga labarai a takaice. Kotun kolin kasar Kenya ta gaza sauraron karar da aka shigar akan neman ta ɗage zaben shugabancin kasar da ake shirin yi. Hakan ya share hanyar a gudanar da zaben gobe Alhamis idan Allah ya kai mu. Wani babban alkali David Maraga ya faɗi cewa cikin alkalai bakwai da ake da su biyu ne kawai suka je kotu hakan ya gaza adadin alkalai biyar da ake bukata don yanke hukunci Ƙungiyar Tarayyar Turai ta sanar da shirin ba da agajin jan kai na dala miliyan 124 ga ƙasar Sudan. Majalisar Zartarwa ta Tarayya ta faɗa ranar Litinin cewa za a yi amfani da kuɗaɗen wajen samar da buƙatun gaggawa kamar abinci da ruwa da tsaftace muhalli. To duka-duka kuma da wannan ne muka kawo karshen shirye shiryen na wannan lokaci sai can an jima da yamma za ku ji mu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taimaka muka gabatar da shiri da wacce ta shirya ta ba da umarni Julie. Sai kuma injiniyan na wannan lokaci baba ya kuma ke sallama a huta lafiya ga 'yan yau da gobe.